hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2026 kamar yadda muka saba mun haɗa wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babanmu alhaji shehu lawal giwa marafan zazzau rahmatullahi alaihi da ke nan a baya jidda unguwar rimi gra domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka almatajirin rabiha wato ayyukan lada ayyukan alheri masu lada mai yawa wanda ma'anansa shine kasuwanci mai riba wanda babu faduwa a ciki Allah ta'ala muke roƙo ya bamu ikon fahimtar abin da yake so kuma yadda da shi kuma ya bamu ikon aiki da abin da zamu karanta ya sa ya zamto hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba don tsarkin sunayensa wannan shine darasi na biyar daga farkon fara karatun littafin kuma karatu ya tsinke mana a gaba a kan layi ta ƙarshe na shafi na goma sha biyu sai dai kafin mu ɗora ina so ku koma shafi na sha ɗaya inda muka taso a farkon wurin da muka yi darasi na hudu inda malam yace wal yahdhari al abdu min an yakuna min ahli halihi safaqati al khasira nayi wannan ja da baya saboda masu bibiyan karatun suna da yawa musamman daga nesa bayan na koma na saurari audio na darasin da muka yi na fahimci ya kamata ba da wani fassara da zai saukin fahimtar abin da na faɗa fiye da wanda na faɗi a darasin da ya wuce a karatun bayana ce wal yahdharil abdu min an yakuna min ahli hadhihi safaqatil khasira shine bawa ya kokari ya kiyaye ya guji ya kasance daga cikin ma'abuta wannan kasuwa wadda take asararriyar kasuwa mara riba a haka muka fassara duk da an fahimci ma'anan amma a safaqa yana nufin exchange bai ma'ana bawa ya kokari kar ya zamto irin mutumin da zai asaran lahiransa don duniyarsa kar ya zamto irin wanda zai ba da lahiran shi don ya samu duniya wanda suke bibiyar mu a darasin baya sai su ɗauki wannan fassara a matsayin musanye ga wanda muka yi a baya Allah kuma ya ce mana baki ɗaya za mu tashi da mala ya ce fa'iza harraka haza rasa hazal mal haza tahrikul azima وتجر مع رب العالمين هذه التجارة rabiha rabiha منها ملكا لا ينفذ malai ce fa'iza harraka haza idan mutum ya motsa ya yunkuri irin wannan yunkuri da amfani da hadal mali wannan jari da Allah ya bashi na rayuwa kun sa a baya maganan amfani da lokaci ne amfani da rayuwanka cikin abin da zai yarda da ubangiji to shine malam ke cewa matukar mutum yayi kokari ya motsa bai lalace ba yi aiki da wannan dama da Allah ya bashi wannan riba jari da Allah ya bashi na rayuwa hada tahrika al'azima irin motsi mai girma a cikin abin da Allah yake so wa a ma'a rabbil alamin kuma yi kasuwanci tare da ubangijin talikai ka san ko mutum mai karamci ne ko dogon ciniki baya maka inda mawadaci ne mai karamci shi so da yawa wasu sukan siya abu a wurinka tare da sun san farashin abin yadda ka faɗe shi bai kai haka ba amma sai su siya fiye ma da yadda ka faɗa saboda tausayi a gare ka ana yin haka ko wanda ya fi kowa wannan a al'umma nan shine sayyidina abubakar radiyallahu an lokacin da za a sai da bilal bin rabah suka ce ai in dai sayyidina abubakar ne ba zai taya ba a tsuga ga kuɗi suka tsuga ga ya ce ko ba za a yi ciniki ba ku sake shi ya zama bawan Allah ya tashi daga bayan mutane to kaga wannan kasuwan da ya rinka yi shi yasa Allah subhanahu wata'ala shi kuma bai bar shi ba sai da ya tsarkake shi tun daga saman bakwai yace allazi yu'ti malahu yatazakka ko wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza a karshe ce illa ibtigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda da sannu sai Allah ya mai kyautar da sai da shi ma dan aljanna idan shi dan adam zai wannan karamcin to ubangiji sai ya nuna masa shi ya fi kowa karamci shine ne ake faɗi a nan duk wanda ya irin kasuwancin nan ya amfani da lokacinsa cikin abin da Allah yake so hadihi tijaratun rabiha irin wannan kasuwa mai ɗimbin riba to ya kwana da sani rabiha minha abin da zai ci riba da wannan kasuwan shine, ne zai rabauta zai ci riba a cikin kasuwancin mulkan zai samu wani irin mulki ai bi ma'ana za a mallaka mishi ayyuka abubuwan jin daɗi wanda yake layan fadu akwai zaɓin kwamfuta ta sa mana a nan kuskure ne amma dalun ne za ku yi tuna faɗin Allah ta'ala ma inda kum yan fadi wa ma inda Allah bakin ko to shi ne a nan mulki ne wanda Allah ta'ala zai baka wanda ke layan fadu sai dai karku yi kansulin da biro sai zamto kamar karancin ladabi ku dai rubuta dalil din a ƙasa ko a sama sai da kawai za ku gane amma dai dole mu jinjina mu aikin da suka yi na ilimi kawai dai mu gane ga yadda abin yake amma ba wai dan mu aibanta ba kuskure ne na kwamfuta ba na daga malam ba irin wannan ni'ima wanda Allah ke ba mutum shine Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul insan wa idza ra'aita thumma ra'aita mene na'iman wa mulkan kunga mulkan kabira mai girma daga cikin girman shine bai karewa daga cikin abin da za a faranta ran yan aljanna da shi shi ne faɗin Allah ta'ala Kuludun kuludun bila maut eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada hadisi wanda ke ingantacce ya ce idan an gama hisabi kowa ya tafi zuwa ga makomarsa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ay Allah ka samu na aljanna a wannan lokaci don tsarkin sunayenka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da mutuwa a siffar rago bijimin rago a aje shi a tozo da rafi katanga ne tsakanin wuta da aljanna za a tambayi yan wuta su ba mu ban Allah yadda a ce menene wannan su ce mutuwa ne a tambaye mu mu yan aljanna insha Allah a ce menene wannan mu ce mutuwa ce ya Allah sai Allah ta'ala ya umarni da a yanka ta sai a kalli yan wuta a wannan gaba ce khuludun khuludun bila maut zama dirshan ba mutuwa kuma Za ya mutu na fiha wala yahya sannan a kalli yan aljanna su ma a ce da su ku dawwama daga yau ba sauran mutuwa to ba abin da ke da daɗi ko in ce yana da gaske abin da ke da faranta rai aljanna wannan kalma da yan aljanna za su ji cewa za su dawwama a cikinta, ba ranar fita a ciki to don haka shi sa aljanna lahira ke da daɗi a rai wani bawan Allah yana da aboki Allah ya ba abokin dukiya mai tarin yawan gaske wata rana sun jade ba su haɗu ba irin ta wanda suka yi makaranta tare ne ko sanda suka haɗu dukkansu girma cin musu shekarunsu sun ja sosai kawai suka haɗu ce wani kana nan eh, ya ce shi ne ba ka neme ni bai ce tuwa nan yin haɗu da kai kafi ƙarfi na a rayuwa sai yasa aka neme shi aka yi mai sha tara ta arziki kuɗi aka ba shi masu sunan kuɗi ana ba shi kawai sai fashe da kuka aka ce a kai kam ka ji daɗin ka sai dai kukan murna ya ce wallahi kukan bakin ciki nake aka ce me ya fare ce ai ba lokacin karar da su yace babu yace yanzu wannan sai dai su tafi a magani da kaza da kaza ai sai yace yace lokacin moran sun ba su zo a lokacin ba amma duk da cewa tunanin shi akwai gyara a ciki ai in ka ji kana numfashi a cikin musulunci kana da dama <laughs> kana da dama saboda kama ba kama sa ina ne gaban yardan Allah take ba kawai ka sa abin da Allah yake so shikenan ka gama amma yaushe ne Allah ne mafi sani to shi sa ake so mu san irin waɗannan kasuwanci din malai ce rabiha min halhurul ain ta hanyar wannan amfani da lokaci a matsayin jarin da Allah ya baka ne zaka ribata da matan aljanna ana ce da su hurul ain saboda an ce idan su farin da ke ciki fari ne tas bakin kuma baki ne wulik duk kalan da ko ya haɗu da kishiyansa yana fitar da kyau mai kyau wal jannat sannan kuma ta hanyar amfani da lokaci cikin abin da Allah yake so da rayuwanka cikin abin da Allah yarda ne ka samu wato aljanna gidajen aljanna kaga ya kawo shi da jam'i ko saboda ka yi samun aljanna fiye da ɗaya? qur'ani ma ya faɗa mana wani man khafa maqama rabbih jannatani duk wanda ya ji tsoron Allah yake da takawa to aljannansa biyu ne Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana masahabbai bayanin yadda ake shiga aljanna yace akwai babin rayyan kofan da ita aljanna masu azumi ne ta musamman akwai kofar sadaka akwai kaza akwai aljanna kaza ga sunan har guda takwas na abubakar radiyallahu anhu yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin za a iya samun mutum mumini guda daya da zai yi aiki tukuru ya samu dukkan waɗannan aljanna waɗannan matsayi yace Allah ya sanar da ni kai dinnan kana cikin su kun fahimci wannan to kaga shine anan inda mala ya fada wal wildan da kuma yara yan aljanna waɗannan alwildan din qur'ani ya zo da su yace wildanul mukhalladuna ko yara waɗanda ba sa tsufa men yaro ne wanda ake ce mai walad at-tifl shine wanda ake wahala da shi a shayar yi kuka a amma walad da ka ce mishi dauko min kaza kana ɗan moran shi a rayuwa kuma yana da daɗin hira za ka faɗa ya faɗa jinjiri ko ko da ke mata su suna hira da jirajirai sun can kina da jinjiri ma kina da kigo ba ki da kawa kina da kawa za ka yi jin mace ce ta hira ce ta ba jinjiri labari to dai yana daga cikin ni'iman haihuwa to wannan walad in ya girma kuma yakan zama kai kanka za ka ji kana so ya nesa da kai na wani mataki ba za ka so kowane yanayi ya shigo ya ganka ciki ba gida ko da mahaifiyar zai na kai baka san da mutum a daki ba ne amma yaro ne ba za ta yi mai nan sai ce bi a hankali ku rinka sallama in ko babban ya ce wai kai kullun zaman gida ba karatu ne ba sana'a ta gaji to waɗannan wildan ɗin aka ce yara ne kamar waɗanda suka mutu kafin su balaga wasu suka ce halittar su ne za a aljanna a yi kwalliya da su a gidan aljanna saboda suna da kyan gani suna da ban sha'awa a rayuwa shi yasa idan mutum ya rasa su ko da mutuwa suka yi kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasa Ibrahim mu'azzab haka aka ga idanuwansa suna zubar da kwalla har Abdurrahman ibn Auf Allah ya kare da gare shi yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kid hajjaku sai yace wannan kwallon ta rahama ne sannan sai yace da shi innal qalba la yahzan zuciya tana kuna ban so raguwa da shi ba ko wa innal ayna la tajma' idanuwan kwallon da ka gani ba ƙarya ba ne kwalla ne dama abin da aka ana eh, kururuwa ne ba kwalla ba sai ce wala na kulu illa ma yurjin rab amma bakin nan ba za ka je furuci da komai ba sai abin da Allah yake so sai ce inna lillahi ma zo wala kuma ma fa. duk abin Allah ya bayar nashi ne abin da ya karɓa nashi ne mun yadda duka da kaddara mai kyau a mai daɗi da mara daɗi tunda ba mummunan ƙaddara ko Allah ya mana tsani to ya ce, wa mujawarati wa ta hanyar amfani da lokacin ka kai abinda Allah yake so ne zaka yi makwabtaka da wani irin ubangiji wanda ba kamansa kuma ba isa ai kamansa ba wanda yake kuma ghair ghadban wanda ya fushi idan Allah ya yarda magana ta kare ya Allah ka yarda da mu Wannan nazru sannan ta hanyar aikin kwarai ne a duniya zaka samu rabota kai dubi ka kalla ila wajhillahi alkarim zuwa ga fuskan Allah mai karanci imam ibn taymiya yana cewa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu ko za a ga mu'mine za su ga Allah a ranar alkiyama wanda ita ce ni'imar da tafi aljanna ma dadi wa qad samma Allahu tahlika ra's hadha al-mal haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala samma shine ya ambata bi ma'ana zakara Allah ya ambaci juya wannan dukiyar bi ma'ana wannan rayuwar da Allah ya baka kai amfani da ita ma'ahu tare da Allah kai cinikayya tare da Allah Allah madaukaki alal wajhi alladhi zakarna ya ambace su duka a bisa fuskokin da muka yi misali da su a baya idan ka shiga alqur'ani zaka ji Allah ya kira wannan aiki da lokacinka da rayuwanka cikin abin da yake so a wata an ya kira shi da suna bai an kasuwanci zai kawo ari a gaba da za su warware mana wasammahu a wani wurin kuma ya ambace shi da shira'an ciniki ka ba da wani abu da kake so a baka abin da ya fi shi don bukatuwarka wasammahu a wani wurin kuma Allah ta'ala ya ƙara kiran shi da tijaratan a matsayin wata kasuwa da ake yi wasammahu ƙarzan wani wurin ma Allah ya kira ayyukan kwarai da kake yi dinna a matsayin bashi ne rance ne rance ko ana biya ko amma kaga ai Allah rahamarsa ne za ka kai mu aljanna ba za mu iya biyan abin da ya bana ba saboda da kansa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuftuha da la ku zauna da biro da ku kididdige rahamar da Allah ya muku wallahi ba za ku iya ba sai dai inda ilimin ku ya tsaya ku tsaya an fahimci wannan a ya ce wa eh, menene inda ke cewa lau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah da za a teke duka bishiyoyin duniya da kake gani a mai da su alƙalima biro alƙalami na rubutu duk wani ruwa da ke doron ƙasa na ceku, ko riba kaduna ta maida ta teku aka maida ta tawada ai mun ga aiki to duk ruwa da ke na wani abu a mai da shi wada da duk bishiya ya zama alkalami ku zauna za ku kirge ni'imomin da Allah ya da abin da ya ce ba za ku iya ba ba za ku iya ba to kaga wannan ba karamin rahama ne Allah ya mutum musulmi kuma ya bashi fahimtar wannan lokaci ba tare da ya kore masa ba Allah mun gode maka da wannan ni'ima kuma Allah karɓi rayuwar mu kanta. to malam ya ce a wani wurin Allah ya ambace wannan amfani da rayuwa wurin abin da Allah ke so a matsayin kasuwanci da ciniki da rance sai ce li'anna sahibahu ko domin shi ma'abocin wannan dama da aka bashi na rayuwa harraka ra'asa maliki ya juya riban jarin da aka bashi na rayuwarsa da imani menene wannan jarin yace ayyamu ko wa huwa ayyamu umrihi sune ranakun rayuwanka kwanakin da aka baka na rayuwa mutum yayi amfani da su wurin abin da Allah yake so tahrikan hasana wato motsawa wanda yake mai kyau La'ikan kuma wanda ya dace bi ma'ana kayi komai yanda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata walida qala ta'ala to shi da zai fara kawo mana inda kalmomin suka zo anan za ku gani a can akwai inda bracket ta sa bai'an ko da shira'an da tijaratan da qardan ne zai fito mana da su yace Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul safi aya ta 11 yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ko da kuka imani da Allah hal adullukum shin in nuna sheku ko ba na nuna sheku ba ala tijaratin kun ga mun samu daya zuwa ga wata kasuwanci wanda take tunje ku min azabin alim za ta kubutar da ku daga azaba mai radadi sai fara jero su na farko ce tu'minu billahi ko ku imani da Allah wa tujahiduna haka ci gaban ayan yake ko kuma ku yi kokari fi sabilillahi a bisa tafarkin Allah a cikin addinin Allah wa tujahiduna fi sabilillahi bi da dukiyoyinku wa anfusakum da rayukanku Allah ya baka dukiya sata inda Allah yake so Allah zai taskace maka in bai baka dukiya ba ya baka lafiya sa lafiyan ka inda Allah yake so in baka da abin iya yi mafi karanci ka kiyaye wajibai kai kai na filfili wannan zai taimake ka duniyar ka da lahira malai ce fa sarraha bi dalika anna dalika tijaratun ma Allah sai gashi a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala fa sarraha ya nuna mana a fili a sarari bi anna zalika cewa wannan imani da Allah da za mu yi mai kokari da sauransu tijaratun kasuwanci ne ma'allahi, tare da Allah dan ya ce hal adullukum ala tijaratun shin na nuna sheku zuwa ga kasuwanci ba wa kala jalla wa ala sannan Allah mai girma da daukaka ya kara cewa akwai waɗanda suke bayin Allah nagari yarjuna tijaratan suna fatan samun sakamakon wani irin kasuwanci da suka yi tsakaninsu da ubangiji wanda wannan kasuwancin lantabo ba ta faɗi ba asara a ciki har abada in kun koma baya in mun juno zai fi fito mana da abin da muke so mu gane shine dama ana magana akan kai ayyuka na kwarai ne da lokutanka na rayuwa ko to farkon ayan shine innal ladina yatluna kitaballahi lallai waɗanda suke karanta littafin Allah kaga sai Allah ya fara da aikin da kowa zai iya inda ya fara da ibada ta dukiya ba kowa ne zai iya ibada ta dukiya ba inda ya fara da ibada ta ƙarfi ba kowa ne ke da ƙarfi ba amma sai ce innal ladina yatluna kitaballah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah yaro dan karami ma yana iya wannan wanda yake jinya ma yana iyawa wani abokin mu da muke lokacin da muke haddan alqur'ani yayi hatsari akan mashin ya karya kafa aka dore shi a ajin aka zo ana kawo hajja ina tabbatar maka a na shida ma bai daga cikin masu kokarin na shida wani lokaci ma yana farawa da yake akwai tsananin doka sai a tsaye da shi a ce sai sati mai zuwa ya yi kuskure guda uku sai a rubuta ma i'ada a littafin ka sai ka koma haka ake ta yi kai sai da ya dawo ina jin kusan na sha ɗaya a ajin wani lokaci har sai an kusa a zahar ke kawo hadda kawai ya hatsari a mashin wannan ɗorin da aka yi mai wa billahi ladi da ya fara tilawa a gida a ɗore da ya dawo aji duka baya ya watsa mu har sai an roƙe shi an ce kai haƙuri kan lokacin tashi yayi wani bai bada adda ba malam kasum shine mun fito sallah ta ce oh wato ko ta kaddara da alkhairi a ciki sai kai Allah ya karya kai dora ka bi ma'ana ka kare a bashin amma kuma <laughs> an dora ka alqur'ani yace kwarai amma dai ba haka ne ya so ba <laughs> dan adam baya son baya son baya son cuta ko to Allah karka karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba dan tsarkin sunayenka to Allah ta'ala ce innal ladina yatluna kitaballah lalle wanda suke karanta littafin Allah wa qamu salata suka tsaida sallah menene tsaida sallah abu biyu sun yi ta akan lokaci sun yi ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine tsaida sallah wa qamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi sirran aboye wa alaniyatan da asarari to shine anan sai yace yarjuna tijaratan lan tabur shine cikon aya suna fuskanta suna fatan wani kasuwanci tsakaninsu da ubangiji wanda babu faduwa wanda yake da zero risk kenan Allah ka bamu wannan wa qala jalla wa ala hakanan Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa inna Allah ishtara min almu'minin hakika Allah subhanahu wataala yayi ciniki da wasu daga cikin mu'minai sun yi ciniki sun yarda da abin da zai basu su ma sun sun ya yarda da abin da su ma za su bashi wannan cinikin da suke da muminai akan cewa an fusahun za su ba Allah rayuwansu da lokacinsu da duk abinda gaskiya za ta ja musu za su yi a akai un gane ko zai zamto cewa sun ba da lokaci za su bi Allah in wani abu ya zo ga inda Allah ya ce ga inda Allah ya ce kar a yi to za su haƙura su tsaya a inda ya ce ko da ko me zai faru za su nemi Allah ya ba su haƙuri rabbana afirka alaina sabara haka ‘yan baya suka faɗi ko to har a yau haka abin yake wa amwalakum sannan kuma sun yi ciniki da Allah cewa za su ba al'addinin Allah dukiyarsu za su yi amfani da ita wurin abin da Allah ke so yadda da shi shi kuma Allah ta'ala sun gamsu cewa bi anna lahumul janna Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su aljanna Aljanna nan ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati ma la aynun ra'at ko aljanna akwai abin da idan mutum bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunni bai taba jin akwai irinsa a cikin labari ba wala ma la qatar ala qalbi basharin haka nan akwai abin da tunanin dan adam ma bai taba ci a zuciyarsa ya tsotsalo cewa akwai irin wannan ni'iman ba imam al-qurtubi ko imam al-tabari ɗaya daga cikin waɗannan malamai ba zan iya kiyaye wanne ne ba amma ku duba farkon tafsirin suratul mu'minun fadin Allah ta'ala qad aflaha al-mu'minun haqiqa mu'mine sun rabauta in aka ce al-falah Shi ne ka samu abin da ranka ke tsananin ƙauna a duniya ka kubuta kuma daga abin da kake tsananin jin tsoro ka sa akwai abin da tsoron shi kawai aka cire maka kai ka ji ka shar a duniya ba wai wani abu kake nema ba a wani abu ne kake tsoron kar a ce ya faru sai a ce to ba zai faru ba kai kam wannan ashe ka ni'ima ba san ko kun fahimce ni ba in muku misali da wani abu da na gani a Saudiya ina ga bai wuce wata ɗaya ba yanzu wani ne yayi kisa sai aka zo akan gwamnati za ta tsatsai da hukunci za a yanke masa hukuncin kisa ba yanda dangin ba su roƙa ba da yanda shi ma yi nadama ya tuba ya roƙo akan a karɓi diyya a matsayin shi a ɗauki a wannan isasin na annabsu bin naf shi ma a kashe shi kamar yadda aka kashe rai mahaifin yare ce sam yanda ɗansa ya mutu shi ma haka yake so ya ɗauki an kashe wancan aka duk iya abin da ake dama su kan rinka daga lokaci in za a yi alkali ya ce ya ba da wata biyu in an dawo ya ce ya ƙara wata ɗaya duk tunani ko kila zuciyar waɗancan zai sanyi a samu daidaito malam sai da aka zo har kotun nan ana tsaye za a tsaye da hukunci mahaifin yare ya ce na da magana aka ce menene maganan ya ce ya yafe ma yaron kuma baya bukatan diya wallahi bidiyon na nan Allah ya sa na gani zan tura malam Ibrahim ya sa muku a group ku gani wan to kaga ai yanzu shi wannan ba wani abu yake so a bashi ba wannan tsoron kawai da ya fita a ran shi ya ishe shi arziki har ya koma ga Allah har ya koma ga Allah to ba abin da yafi komai dadi wallahi kaman aljanna shine karshe shi yasa Allah ce la yasma'una fiha lahwan wala ta illa qilan salaman salama to in kun duba wancan tafsirin da nake faɗa muku uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna sai ce da ita takallimi ki yi magana menene bayanin ki game da kanki shine sai ta ce qad aflaha almu'minun ni ba abin da zai cewa kawai mu'mine sun rabauta in sun zo kawai ai ba ma za ta gane bayanin ba ai ma'ana su shigo kawai tsomar shi zariya su zo su sha mamaki eh kusa da su sayyidina abubakar radiyallahu anhu ko kana kishi ne wala zai ko kana gefe nan? to Allah kai mu gaba ɗayan mu jama'a Allah ya sa muna da rabo gaba ɗayan mu da wanda suka riga mu da imani to haka Allah ta'ala ya faɗa har sai da ila qaulihi har zuwa fadin sa da yake fadi cikin surati tauba yake cewa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi kun ga cewa kawo bai'an a farko shine kasuwanci Allah ce to ku yi farin ciki da kasuwancin da kuka yi tare da ubangijinku ba faduwa wa zalika huwa fawzul azim samun aljanna ku a ce yau Allah ya yarda da kai dan uwa shine rabo mafi girma da bawa zai samu a doran kasa Allah ka sa muna ciki wa qala jalla wa ala sannan Allah mai girma da daukaka ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wanda zai ba Allah rance rance mai kyau shin Allah na bukatan wani abu ne daga wurin mu a'a ai ya gaya mana inna allaha huwa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin dukiyar tasa ne kuma ko a duniya ya gwada mana ya timu To nawa kakan je gona ka shuka wake buhu ɗaya ka fita da tikof uku <laughs> buhu ne fa akan mashin jincen aka shiga da ita gona amma ranar girbi sai ka ji ana to nawa za ku sai kowa nawa za ku sai ganyen ku masu tumakai sannan tsaba kadai ka cire zakka kuma ka samu kuɗi kuma ka samu na ci abu ɗaya kuka ka je da shi amma kai abu nawa aka ba <laughs> to kaga tun anan Allah ya nuna lallai shi ar-razzaq din ne shi yasa ba daidai bane dan adam ya tunanin wai abin da ke wurin Allah ba shine fa komai ba duk abin da ke wurin Allah shine gaba kuma idan Allah ya yarda da kai shi zai tsara maka duk wani hanya da zaka fita daga rinzi me yasa ka eh baba me yasa ka kawo mana tarihin annabi Musa a Qur'ani ai ba shine annabin mu ba amma abun koyi ne a rayuwarsa da Allah ke so mu dauka sai ka kawo shi ga al'umma annabin mu mahaifiyarsa fa cewa kai bata sa danta a ruwa ba ka duba ka ga fa tsakanin uwa da ya aka ce ta sa a ruwa fir'aunan nan tarihi sai da ya nuna ya yanka jarirai ba su kasa da dubu goma sha biyu ba saboda ƙoƙarin kashe annabi musa amma Allah ce kai za ka raine shi ya raine shi kuma ya zo ƙarshe mulkin ya koma komai ya koma hannunsa to Allah na nuna mana ubangijin da ya tsara mu annabi Musa wannan mafitar in mun dogara gare shi shi ya sai da zai tsara mana na yau da gobe mu wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut malaka fa idza kana sahibu ra'sil mal miskin idan har ko akai rashin sa'a aka samu ma'abocin wannan jari da Allah ya bamu kan kuma ta din yace jari yana nufin rayuwa da lokaci ya kasance al-miskin wato wanda yake miskini ko da za ka ce miskini ko mamukaci talaka in ya kasance rajulan mutum ne ahmad wai hakuri haƙuri amfani da kalmar gaula ko wawa haka yake ne shi ne mutum mara wayo idan har zamto mutum bai da wayo bai san yadda zai amfani da lokacinsa da rayuwarsa ba la ya arifu haƙa'iƙal ashiya bai san yadda haƙiƙanin al'amura suke ba bai fahimci Allah ba bai bi hanyar da Allah yake so ba Walan walam yatanawwar batinuhu kuma bai haska zuciyarsa ba batinuhu ai bi ma'ana qalbuhu bi da haske wanda yake na wahayi mana idan mutum ya zanto bai sa wahayi ya zanto jagora a rayuwarsa ba lam ya'rif qimata ra'sa hadha al-mal ba zai taba sanin darajar lokacin da rayuwar da Allah ya bashi ba zai koma ya dulmiya kawai a cikin duniya ba zai lissafin lahira ba sune wanda Allah ke cewa ya zahiran na al-hayati ad duniya. wa hum anil akhirati hum ghafilun duk lissafin duniya za su iya fitar maka amma an zo lissafin lahira Allah ce ga falalu ne ba za su gane ba bai ma'ana ba sa yin aiki don neman yardan Allah Allah karka samu a cikinsu wala qadar hadhihi aljawahir haka nan ba zai san matsayi da darajar wannan taska da Allah ya bashi ba allati aqahu Allah wanda Allah ya bashi ma'ana wannan taska ita ce rayuwarsa da lokutansa fa dayya'aha sai a wayi gari a taras ya tozarta lokacinsa fi qala wakil a cikin an ce ka ce sunan wani shiri wai a gidan wani rediyo ko an ce ka ce gutsuri tsoma ke kenan mutum sai dai ta ai kaza ai kaza ai an kwazo an kwato biliyan kaza a wuri kaza to a kwato biliyan kaza kai kwalta nawa yi maka <laughs> ko ba haka bane asibiti da nawa kaje ko da kwato su kai nawa ne rabanka a ciki sa Allah ya sa sa su inda ya dace amma kai dai yi aikin da ke gabanka ballantana mu ce zan ce ai wane kaza ne ina ruwanka da wane kaza ne ka ji da kanka alaikum anfusakum idan har wane ya laifi za ka iya mai nasiha kai masa nasiha a ɓoye ba gaban jama'a ba idan ba zai a ɓoye ba ka yi a sarari amma bil hikimati wal al hasana da ilimi da hikima da mutum zai gane gyara kake so ba cin mutunci kake masa ba an fahimci wannan in ji wannan ya gagara yi ta kanka ka roƙi Allah ya shiryar da kowa da kowa har da kai a ciki magana ta gare walam yaktasib minha shay'an idan mutum bai da dabara sai dai ƙara tozartar da lokacinsa a surutai marasa amfani walam yaktasib minha shay'an ba zai tsuwar wuta bi ma'ana ba zai amfana da komai ba a cikin lokacinsa hatta yantahi al-ajal wallahi ana nan kawai sai kuma lokaci ya zo lokaci ya kure an taho almuhajjadu lahu lokacin da aka riga aka iyakance masa dama duk wanda ke cikin mahaifiyarsa an gaya masa lokacin da zai ko hadisi ne ingantacce da kwanakin da mutum zai yi da arzikinsa da makomansa ba to fa yujarru ila alqabr sai dai mutum kawai ji ana jan shi zuwa kabari dama kabari ba da dadin rai ake zuwa ba ba wai eh, ba wanda ya sallama da gidansa ya je kwanta a kabari babu shi kawai mutum da yadda bai san yau za a haife shi ba haka kawai zai ji ana ce da shi man rabu wa ma dinu wa man nabiyu wa ma za ta kulu fi hadar rajulun a isa teku. in yau da wanda ya kwanta a kabari ko kafiri ne ya ji wannan maganan wallahi la'abin. saboda hadisi ne ingantacce sai muslim wasu ruwayan sun zo da tambaya uku wasu ruwayan sun zo da hudu man rabu an baka ce an baka sha amma komai waye maka wannan wa ka bi a duniya wurin bauta mishi wa ma dinuk wani tsari ka bi wurin gudanar da rayuwa wa ke sa ka wa ke hana ka addini ya tasiri wurin ya ce ka yi ko ya hana ka yi bayani wa man nabi waye gwaninka da ka tashi aikin waye koya ma wa ka bi wurin yin aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadisin albara bin azib hadisi mai tsayi na malam nasidi na albani ya kawo shi a cikin akamun janais kun wuce shi ko na'am nan ma mun wuce shi kwarai da gaske mun yi shi a baya zai ba da amsoshi cikin abin da Allah yake so Allah ka sa mu ne wanda kuma ba hakan ba mun karanta abin da zai bada na amsa to ya ce, fa yajra ilal kabari, sai mutun kawai ji an ja shi zuwa kabari wa huwa sifrul kaffaini ya tashi hannu rabbana shine sifrul kafaini. ya tashi hannu zero ba komai sifir dama zero ne ana cewa hannu rabbana saboda in ba haushe faɗa haka ne wanda bai da komai go illa sai Allah to shi wannan bai ma da Allah saboda bai abin da Allah ya ce din mutu ya tashi bai aikata komai ba wal akhiratu mala yace yan uwa kun ga lahiran nan ayyuhal ikhwan ya ku yan uwa wallahi mu shirya mata darun domin ita wata gida ce la tuslihu lil mafalis. ba ta dacewa ga duk mutumin da ya barnata rayuwar shi a cikin saban Allah shine al-muflis al-mafalis jam'i ne na al-muflis an gane al-muflis kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayanin wane ne shi a cikin hadisin Imam Muslim hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ce atadruna manil muflis min ummati kun san wane ne fallasashe wanda aka yi mawaso so mara rabo a cikin al'ummata sabai suka ce kwarai al fina malla dirhama lahu wala mata suka ce ai wane ne walakantacce ko ko wanda yake marar gata a cikin mu shine wanda ba kuɗi ba commodity ba kayan kuɗin wani bai da tsaban kuɗi a ƙasa amma yana da kadaran da in ya ɗaga masu kuɗin masu sun matsa haka ne ko to ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba da lissafin duniya nake magana ba al-muflisu min ummati ku ji da kyau wanda zai mara rabo a cikin al'umma ta wanda za a yi mawasusu shine man yau mal kiyama mutumin da zai zo filin alkiyama bi salatin ga sallar shi ta yi kyau ya yi ta cas kuma yadda Allah yake so wa zakatin ga zakka ya fitar wa siyamin ga azumi ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jiro ayyuka alkhairin sa sai ce walakin sai dai hanzari ba gudu ba ya samu matsala karshe ta mahaza kun ga kala wakil din da ya fada a ba karshe ta mahaza ya zagi wani da shi aka zagi wani wa daraba hada ya bugi wani abu ta zalunci wa safaka da mahaza ya zubar da jinin wani wa akala mala hada da shi aka ci dukiyar su wani Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yukhadhu min hasanatihi sai a rinka kwasan kyawawan ayyukan shi ana biyan waɗanda ya zalunta a ƙarshe ce fa idza faniyat tuhu, idan ayyukansa na ƙwarai suka ƙare walam yuqda ma alaihi gashi ba a gama biya ba ga jerin al'umman da ya zalunta da wanda ya zaga da wanda ya ci dukiya da wanda ya harba da wanda ya yanka da wanda ya daka da wanda ya kashe da dukiyar da ya kwasa ukhidha min sayyi'atihim hadisi ne a cikin sayi muslim ku duba za ku gani hadisi ne ingantacce abu hurairah ya ce hadisin ko gogulin kai idan duk ayyukansa suka ƙare su kuma ga layi nan ba a gama biyan su ba ukhidha min sayyi'atihim sai a rinka diban suna su munanan ayyuka dama Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ya ce wa nadul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah ita al qiyamah ba abun da kai ta adalci malam ma'auni za a sa faman sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya ma'auni ne Allah ke za mu sa na adalci a fili alkiyama abu hudu za a yi alhisab kowa na kididdige aikin shi a bitar. in ibada ce ina farilla ta fi daraja ije ta ina nafila ta biyu a ije kowanne idan zunubi ne ina kaba'ira ina shirka ina sagair kowanne a ije to wannan shine al-hisab sannan sai al-wazn wa nad'u al-mawazin al-qist Allah ce za mu sa adalci ai awu kowanne a daura shi a ma'auni wasu hadisan suka nuna idan kai mumini ne har da kai za a daura akan inda ayyukan ladan ka suke hadisi abla ibn mas'ud radiyallahu anhu to daga nan ne sai ayi aljaza ana gama ta ce to yanzu kowa ya gani adalci duk duniya ta gani ko to shi kenan kowa ya tafi iya makomarsa kowa ya tafi iya abin da ya aikata to wannan shi ne aikin da ke jiran ya ku yan uwa kuma shine abin da Allah ta'ala ke ke nusar da mu shi yasa nan, malam yace la tuslihu lil mafalisi lahira fa ba ta yi ma wanda za a yi masa fallasa kyawu ka yadda ka je a wannan yanayi wala tuslihu lil fuqara sannan ba ta dacewa ga wanda yake talaka a ayyukan kwarai ba talaka na kuɗi ba an gane ko wannan talaucin talauci ba talaucin rashin kuɗi ne talauci ba an gane ko eh, a wai suka ce menene idan mar'i lam yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu 'uryanan wa in kana kasiya wa khayru libasi al-mar'i ta'atu rabbih wala khayra fi man kana lillahi afiya. duk mutumin da bai tufatar da kansa da tufatar tsoron Allah ba suka ce tsirara yake yawo a wurin Allah ko da yafi kowa sa tufafin alfarma a duniya mafi alkhairun tufafin ko da bawa zai sa ma kansa ya ji daɗi duniya da lahira shine tsoron Allah suka ce fala khaira fi man kana lillahi afiya duk wanda kaga yana saba ma Allah ba alkhairi tare da shi ba shi irin su ne Allah yake so ba kan riki waɗanda Allah yake so shi yafi annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda ya kai shi daraja da matsayi amma sai da Allah ta'ala ce da shi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi turiduna waj'ahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furufa. Allah ce fa qul al haqqu min rabbikum kaga shi gaskiya ita ke so a bawa yace karka dawo. wala tagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad karka ce sai kayi gasa da wanda ba musulmi ba shi bai damu da halal da haram ba damuwar sai tara duniya kai wani matsayi kai damuwan ka ya zanto shine ka yarda da ubangijinka saboda kai kana da gata kuma yana daga cikin alaman mutum ya cika mutum a ce Allah ya ce dama za a yi dama hagu za a yi hagu a wannan hankali hankali ne mai kyau amma duk wanda Allah zai ce ba haka bai ce ba haka ne to wannan kan akwai alaman tabuwa saboda ko gwamnati ne ka gwada fada da ita kai ka san ba za ka ci riba ba ballanta nan Allah <laughs> haka ne ko ba haka ba duk wanda ya fada da gwamnati sai dai wani ikon Allah kuma to Allah takka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba malam yace li anna laysa fiha irfaqun domin ita lahira fa idan aka je laysa fiha irfaqun babu wani da ke iya isar da amfani zuwa ga wani shine irfaq in ce maka bari in taimaka ma ko bari ka taimake wala ariya babu aro kaman ka ce ban aran ladan kai na tsallake in baka kaman da nace ban aran motan kan je zare in dawo ma da ita kun fahimci magana ba yin haka wala sadaka gashi ba da ban yin sadaka balle lada ya karo wala kulla babu abuta ta kauna ta kudda kuje ce kulla ko Allah ya faɗa cikin suratul baqara kafin ya kawo ayatul kursiyu ne ayat ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min ma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala ne wala kullatun kun ga shine ana ya kun da kai imani ku ciyar daga abinda na azurta ku na dukiya tun kafin wani wuri yini yazo wala la bay'un fiha ba kasuwanci a ciki wala kullatun babu abuta ta kudda ku kasa abokinka zai iya baka kariya a duk abinda baka tsammani zai iya tare maka matsala zai iya janyo maka amfani ba tare ma da ya nemi shawararka ba to a ba wannan a wani wurin Allah ta'ala nuna waye ma kowa zai guji kowa ne in kaga an yadda a lahira kun hada fuska da mutum kun tsaya wuri daya wallahi tallahi ba office ɗaya ne kuka yi ba ba business iri ɗaya kuka yi ba imani ne kuka hada a kansa sai Allah ya hada ku kuka samu kwanciyar hankali a rana ba ni na faɗa ba al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd mene Allah ce aduwwun illa almuttaqin ya ibadi la khawfun alaykum Allah ta'ala ya ce ran alkiyama la wanda suke kaga wannan fa ya fi afsada fa saboda shi abota za iya bata maka rai ka fasa shi amma alkulla ko an bata maka rai ba za ka iya rabuwa da mutum ba <coughs> kun fahimci magana irin abin da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da mene da da mene da da sahabbai kuma alakar da ke tsakanin Allah subhanahu wataala da annabi Ibrahim kenan wattakhadha Allahu Ibrahima khalila duk daga kulla din ce ina ba ta mun fahimci wannan to ran kiyama ba a samun wannan sai in akan tsoron Allah Allah ka azurta mu laysa fi halil insan ba wani abu da mutum ke iya samu a farfajiyar alkiyama illa ma qaddamahu min amalihi sai abin da ya riga ya gabatar a duniya na aikinsa dan haka nan ma ce ga shawara ta falayan bagilil insan baya dacewa ga kowane mutum an yi kudima alaiha muflisan ya zo gare ta bi ma'ana yazo ga filin alkiyaman nan ya fuskanto alkiyama muflisan alhalin bai da wani aikin kirki da zai iya dagawa a ranar a tausaya mai da shi fa yajibu alal muslim dan haka yan uwa ya zama tilas akan duk wani mutum musulmi kullan dukkan musulmi an yattajir an amene ne ko ra'sa hadal almal da su mutunta su girmama wannan jari da Allah ya ba su na lokaci su amfani da cikin abin da Allah yake so to sai mala ya kawo da baiti wannan baitin na na wani babban mawaki ne kuma kuma faqihi sunan shi imadatul yamani wasu kuma suna kiran shi da suna a najmuddin al-yamani ya rasu hijira na da shekara 569 yake cewa idza kana ra'sul mal umruk idza kana ra'sul mal umruka fahtazar alayhi min al-infaq fi wajibi idza kana ra'sul mal umruk matukar Allah ya gaya maka jarin da ya baka na rayuwanka shine numfarfashi da rayuwan da ya baka to lallai ina baka shawara fahtaras fahtaras ma'ana ijtani ka nisanci alaihi a cikin rayuwar nan naka in dai Allah ya ce rayuwarka ita ce jarinka to a cikin wannan jarin na rayuwar da aka baka ka nisanci min al-infaqi yadda da wannan dukiyar da Allah ya baka wanda shine lokacin naka fi ghairi wajibi a cikin abin da yake ba wajibai ba bi ma'ana ka kiyaye lokacinka sai a cikin abin da Allah yake so ina fata ya an fahimci wannan shi ne abinda malam ke nufi to sai malam ya ce falyaktani munafih a ƙarshe kenan ko don kamar shi daidai da mu tsaya karfe na dama kuke shayi da minti wato zai mana daidai insha Allah malam ce falyaktani munafihu li nafsihi dan haka ni dai abin da nake cewa da ku ni malam Abdul Muhsin bin Abdul Razzaq Al-Badr Abdul bin Abdul Muhsin Al-Badr falyaktanimu nasihu li nafsihi duk wanda zai makansa fada ya ja kunnin kansa ya makansa fada da kansa to ina shi shawara falyaktanimu ya kokari ya ribace sa'ati umrihi lokutan rayuwarsa saboda in sun tafi ba za su dawo kauta ina zai amfana da su bil amali salihah ta anyan yin ayyuka na kwarai wannan fadishin fil amalan ke yi wannan gaba ta biyu da za mu shiga a sati mai zuwa insha Allah shi ne asalin darban littafin mu wannan bishin fiɗa yake yi zai zo ya fara koya mana ayyukan ne nan so yake mu gane darajar aikin mu shirya masa zuciyar mu ta zama a kimtse na yin aikin to sai taho da ayyuka Allah ka sa mu dace to mutum ya iya kimtsa yin ayyuka na kwarai allati yasurruhu irin aikin da kai da kanka in kai ma kanka hisabi wannan aikin za ka ji a ranka cewa zai faranta maka rai an yanka Allah biha gadan a ce da irin wannan aikin ne ka haɗu da Allah ranar gobe duk mumini kusa yana da wannan fahimtar sawa'un malami ne ku ba malami ba Za ka ga wani shi inda Allah ya mai baiwa haram ne ba fa zai ci haram ba in zai mutu ba zai ci masa haram ba wani kuma azumi ne wani zumunci ne wani sadaka ne kai wani ba aya ba hadisi ba wanda ya kai shi iya sulhu tsakanin mutanen da suka samu sabani saboda hikima da Allah ya bashi to karibaci duk damar da Allah ya baka malam ba wani mutum musulmi face Allah ya bashi damar da in yana so zai gane wannan dama ne da zai iya samun yardan Allah a cikin ta koya take Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ko abla ibn Abbas na shaka wannan a karatu tafiya suke da tabi'ai a cikin daji sai ga wani makiyayi yana kiwon dabbobi ga tsananin zafin rana kuma tsakiyar duwatsu sun tsaya za su ci abinci a tafiyar sai ce jama'a ku kira wancan bawan Allah ya zo mu ci abinci saboda shi dama ɗabi'an shi baya cin abinci sai ya nemi wani mabukaci sun ci tare sai in kaga ya ci abinci shi kadai to ba wani wanda zai iya nema su ci abinci tare da shi ne ko da ko a gida yake ana kiran mutumin ne ce mai zo ka ci ba Allah nan yake cin abincin sai ce ka ci mana abinci ne wanda ba lalle ka samu irin shi a wannan dajin ba bi ma'ana kila basmati ce shi ko kaga <laughs> daga daga dankin sai zo gane <laughs> sai wane ne ke iya samu mana na masa tayi kadan ta da ko mada kai ma ka mora ka moce sai ce ma abla ibn Umar ko abla ibn Abbas ya ce wallahi ba na ki ci bane dan kun matsa ma ina azumi ne sai ya juya ce azumi a tsananin zafin rana a cikin aikin wahala ma hamalaka ala hada kai ko me kai ka azumi me me ja tunanin ka kai azumi a wannan yanayi kuma ga ya ganshi mutumin kauye da kila bai tunani yana da ilimi da yawa sai ce wallahi qur'ani na karanta sai na naga bazan iya hakura ba sai ne azumin nan yace me ka karanta a qur'anin yace na karanta cikin suratul haqqa naji Allah ta'ala yana cewa ran alkiyama za a ce ma yan aljanna kulu washrabu hani'an ku ci ku sha ku batse hankalin ku kwance kuma kun samu wannan ni'imar na aljanna ne bima aslabtum fil ayyamil khaliya saboda kwanakin ku da kuka gabatar suka wuce cikin bin Allah shi yasa yau muke ba ku wannan yace shi yasa ban san kowane lokaci na ya wuce ba cikin da'a ba sai na dauki azumi a matsayin abin da nake so a gaya min wannan kalma sanadiyar da ni Umar da kai mai jimu me muka dauka me muka zaba me muke tsayuwa akai dama ce in muka ji irin wannan sai mu haukan abin da mu ma in Allah da sai Allah ya da mu a kansa Allah ka taimake mu to shine sai malam ya ce kai kokari duk mutumin da yake so ina nasiha ga duk wanda yake so ya amfani da wannan lokaci nashi wurin abin da Allah yake so to ya amfani da su wurin abin da ran alkiyama idan ya haɗu da Allah zai farin ciki wallahu yaqul domin Allah ta'ala da kansa yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya kun da kai imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah waltanzur nafsun kuma kowace rai ta duba ce, dubi ta yi tunani ma qaddamat li ghadin mai ta gabatar don gobe ran da za mu haɗu da ita in tambaye ta kuma in zo mata da ni'ima ko kishiyar haka Mai ta gabatar mai take so a wuri na wattaqullah kun ga Allah ya ce ittaqullah a farko ya ƙara cewa magana ta girmama wallahi ko so ɗaya Allah ya faɗa mumini ya yarda mumini ba zai shakka ba mumini ba zai tunani na biyu akan abin da ya tabbatar daga Allah bane amma saboda kaunan da Allah ke mamuminai tunda masu imani ya kira sai yake tunana ta kakku subuce kakku bari in komai zai subuce kakku kuce mai yin makanku hisabi a gidan duniya Allah ta ce inna Allah ku tuna in ma rauni ya same ku in kun ji kaman za ku gaji ku tuna inna Allah lallai Allah ta'ala khabirun masani ne bima ta'malun da abin da kuke aikata kuma kun san dai ba zai zalunci kowa ba kuma yana da arzikin da zai ba kowa to ina ga sai mu takaita a nan insha Allah ka rinka aje tambaya mun yau sati mai zuwa mu amsa dan kwamiti <laughs> na fi son haka hmm? yawwa in akwai tambaya taimaka an rubuto in je duba Dan ita kanta tambaya tana bukatar kai ka duba ta kai ba sai aka ka duba wani lokacin kuma ga amsa ta gaggawan ba maslaha ba ce a yi hakuri insha Allah akwai tambayoyin ko a suka tura ma ko a takarda sai ka tura mu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 الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا للمتقين إماما